Nous sommes euh, engagés dans l'environnement. Mun tsunduma ga neman kyautata muhalli da muke amfani da ledodi. Wannan ledodi da muke aiki da su mun tsara fasali na zuba shara wanda muka kera daidai mun zamin bukatu irin na 'yan kasarmu da ake girkawa a zuba shara. Tun watan Juli muka girka wannan tsari. Kana ganin wa'anga ledan bage da muka sarrafa. A yanzu haka akwai farmasi da dama da suka tambaye mu da suna bukatar su domin sun amince da ingancin nasu a cikin wasu farmasi za ka iya samun wa'annan ledan bagin da muka kera mu biyar ke aikin a cikin wannan kamfani mu duka kuma matasa ne kuma 'yan ƙasar Nijar ne da muka zo nan mun yi zaton za mu ganin matasa 'yan kwangila da dama da za su zo su nuna irin fasa'arsu na abin da suka kirkiro kash sai ba mu ga haka ba to kiran da nake ma matasa shi su mai da hankali su ɗauki niyya su bi sahunmu domin yau gwamnati da ke ɗaukar ma'aikata yaunin ya mashi yawa ba kowa ba zai iya ɗauka idan mutum na son amfana to ya sa niyya ya yunkura kar ya ji tsoron yin aiki na ƙirƙiro wata wata fasaha ba a rasa matsala ga duk aikin da mutum ya sa gaba amma ana son mutum ya fuskance su da hankuli babbar matsalar dai a nan ina iya cewa ta kuɗi ce to kaga mu duk da haka yau alhamdulillah gaya mun samu tallafi da zai ba mu damar mu ƙara yunkurawa wata matsala kuma ita ce ta samun saduwa da magabata a ma'aikatu to amma ba a sarewa sai a runguna a samu daidaito